wane ne ayuba badamasi a cikin ku ka raba badamasin nan ba uban mu bane nagode uban arziki ba zai bo yayansa ya kawo su nan gidan wani gyaran hali ba haruna badamasi fa bad but of correction ni suna na bazuka kuma da ka jingina mun badamasi kara ka jingina mun kara zaidu badamasi fa eh, ka ya sayyadi a nan ya sayyadi yake gandin roba ne kake wani ya sayyadi matar yanzu haka anace yanzu haka bari a ringa ta buga ni kamar wata ta maula juni dai ya ke daina kuka in kina kuka wallahi ina jin wani abu daga cikin ƙashin zuciyata tana juya mu dan Allah ka ba wa Abdul kuɗin nan mana mu huta kuɗin kuɗin ka ne da yafi ne ya kamata a ce kafin ta tashi daga bacci kafin waye tashi daga bacci wannan wani tafiya munafinci kuma za a yi yau da safe ke idan kina bacci yar uwar kasa ce menene kasa ba macijiya ba ce macijiya ce to me yasa zaka hada ni da macijiya ina za a je dan uwanmu birema da muke tare da shi anan ya gano inda dukiya take makil gwalagwale ne na mahaifinmu tare guda eh, eh. hawa na ashe arzikinmu na gidan yari shi indiya din shi ne ya aiko da wannan ka kawo mana wai ka san dai ni ba mahaukaci bane zan dauke naira dubu ɗari in kawo muku magana ce akan birema to ina wani gwal da aka nema a hannunsa aka rasa gwal na alhaji haiwa ike mana magana gwal a nan gwal duk magana da zami ka daina daga murya wannan gwal din ina nan gwal din nan ba kowane ɗaya a cikin zaba ya kai miliyan dubu sau dubu ba a sanya da za a yi ta gidan nan ta ina zan fitar da ku daga wannan gidan an riga an faɗi qualification ɗinka a cikin gidanmu muna furci da tsagudi da shi zaka shirya ai ga ya sayyadi kai ne za ka ɗauki yarjejeniya mu rubuta ainihin wato za a ainihin kattaba shi da ajami ma za a rubuta ba a kai kai wannan fa shi ne bugun penalty idan ka kuskure ka buga ta da kefos. wallahi ta shafe ka ta shafe mu dan za mu kare rayuwar mu a nan gidan kai kuma za ka mutu a talauci na san kina kusa da yaran nan zuri da hawa to sun ɗauki hanyar arziki za ki tura mana su bar zo one by one lafiya? a ko yayi malaki? Hmm, liman ya eh? yi? wani tashi misallar asuba